السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan aka yi nguwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na fikihu a cikin wannan littafi na matnun risala wanda fadilatu sheik abu muhammad abdullah bin abi zayid abdurrahman alkirawani rahimahullahu ta'ala ya rubuta a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a babin da yake bayani dangane da hukunce-hukunce ko matsaloli na saye da sayarwa da harkoki na kullace-kullace na ci gaban mutane ko kuma wani abin amfaninsu a yau darasinmu na hamsin da uku haka ne ko? za mu taki daga inda mala yake cewa wala ya ji uzo shira'u saubin layun bai halatta a sayar da tufafin da ba a warware ba saboda gudun rubi kada yaudari mutane saboda haka da za a ga mutum ya zo ya samo yajinsa ya ɗinka riga da wando ya yi masa aiki gaba da baya zai naɗe gaba ɗaya to bai halatta a sayar da ke haka a naɗe ba tare da an warware ba sai dai kuma manta babu contradiction tsakanin wannan bayani da bayanin da aka yi a baya cewa duk abin da aka saki a kwali ko aka manna masa wani abu cewa ya halatta a sayar da shi haka ba tare da an bude ba ina fata an gani saboda haka idan al'adar mutane an saba ana sayar da abu kaza bisa bayanin da aka yi ba sai an warware ba to ya halatta saboda akwai sassauci mai yawa a cikin harkokin kasuwanci to lokacin da ka sai wannan abu ka zo ka ka ga ba haka yake ba to kana iya mayarwa saboda an saba wa al'adan da aka saba da ita ko kuma an saba wa abin da aka furta maka da baki ina fatan gani wani lokaci za a ce yadi yadi goma ne amma ana bulewa sai a samu shida daban hudu daban design dinsu daban-daban kuma sai a samu yanka sai ka mayar wa mai sai da yadi sai ya ce kamfani ne to ai kai ma kamfani ne da da ka samu wannan matsala ya kamata ka koma kamfanin za su canza maka wannan ita ce ka'ida islamiyya to amma da yake ba cika bi ba sai dai alhamdulillah mutanenmu za ka samu suna kokarin bibiyan ire-iren waɗanda saboda in ka koma da yadin in mai karfi ne ka kai masa zai ce Allah sarki ni ma ban sani ba to ajiye ka ka zabi daya cikin can mai yiwa wani wanda yake da kokari zai ce to tunda design din daban-daban ne ku ware ki ku ajiye duk wanda ya ga dama ya zo ya sayi hudun nan daban ya zo ya sayi shidan nan daban ana samun haka wannan yana da adalci kwarai da gaskiya cikin harkokin kasuwancinsa kuma gwargwadon yadda yake da gaskiya haka Allah zai sanya masa albarka kuma haka Allah zai rufa masa asiri amma wani zai ce ku ajiye ya zaɓi wani bayan ya zaɓa sai ce ku mayar ciki saboda wani ya zo ya saya a haka kuma wani idan ya saya ya tafi ya ga da bambanci to sai da ya ce Allah ya sa amma ba zai dawo da shi ba akwai yan kasuwan da suke irin wannan cuwa-cuwa sa sai Allah tabaraka wata'ala ya hala su da abin da yafi karfin su da akwai wayo na cutar mutane da yaudaran su a cikin harkokin kasuwancinsu. Ka yi gaskiya ma ya ka kare balle kuma baka yi gaskiya ba baka da gaskiya cikin harkokin kasuwanci Allah ya kyauta don haka idan an saba ware abu to a ware shi kowa ya gani wala yusafu ko ba a sifanta ki ba idan an sifanta ki mutum ya ji ya gamsu shi kenan wannan kaya asake nawa ne tara ne shi kenan ba sai ya gani ba amma ba in ya ji ya samu shida ne ko uku to dole ya maka da shi ko da ko manya ne dun ba haka kuka yi ba kuma dalilin da ya sa yake son a samu 'yan kasuwa masu basira kenan warai da gaske don kana faɗa maka abubuwa ka zo ka manta sai daga baya ka ce a, ah, to Allah kai hakuri na manta kullun kenan kai mantuwa to idan kana da yawan mantuwa akan wannan kana da problem harkokin kasuwanci ba naka bane Me yiwa harkokin noma na kwadago ko kuma yin plaster kine naka in yaso ka manta ma rana ta fadi ka manta rana ta fadi kai ta aiki da daddare tunda ka ga aikin jiki ne kai zaka rage wa kanka aiki don zai yi wahala a ce ka kammala wannan kuma ka sake dorawa da wani wanda ba a nuna maka ba to ana son yan kasuwa su kasance masu natsuwa waɗanda suke da basira na bambanta abubuwa au fi laylin muslimin ko kuma a yi ciniki a cikin dare mai duhu abinda ana bukatan a gan shi da ido to amma akwai sifantawa to shi kenan ɗan kasuwa an yarda da shi wajen sifanta wannan wato shi mutaman ne akwai waɗansu mutane waɗanda yake su amintattu ne saboda harkokin sana'o'insu amma kuma ba lalle a samu masu amana ba ne daga ciki akwai ɗan kasuwa duk lokacin da ka zo ka tambayi ɗan kasuwa ina so zan sayi wannan original ne ko fake ya maka original ne to a shari'ar musulunci kana iya yarda da abin da ya fada maka sai dai in ka ga saɓanin haka ka ce amma wannan matsiyaci ne abin da ya sayar mun fake ne kuma yanzu ba zan iya gano shi ba musamman irin waɗanda suke yawo da abubuwan nan dalilin da ya sa waɗanda suke cewa kar ka sayi abu a bakin hanya don za ka iya sayan kayan sata kuma za a iya cutar da kai sai dai wani lokaci na bakin hanya kuma kamar kwatano ne ya bi ka je shago a murkusa ka inda har ka san kan abu wanda kana ganin ba za a cutar da kai ba do mutumin da yake dan kasuwa ya maka wannan original ne sai da aka je aka bule sai aka ga fake ne kuma mai yiwa ba za ka iya komawa wajensa ba don ka je neman sa ba za ka same shi ba ko kuma idan ka koma ma zai ce ban yadda ba sai ka je ka canza ne ƙarya kake yi to za ka samu ɗan kasuwa ɗan cuwa-cuwa ne to amma yin harkar kasuwanci ne duk abin da ya faɗa da ke za a yi aiki in an samu saɓanin haka to hukunci zai hau kansa ina fata an gani. saboda haka a fi lailin muslimin ko kuma cikin dare wanda yake mai duhu la ya ta'ammala ni, wala ya arifa ni mafi ba za su iya lura ba ba san abin da ke cikinsa ba idan akwai matsala to a bari sai wannan matsala ta gushe tukuna amma duk abin da aka sa a cikin kwali aka manna masa idan guda ɗari ne a cikin guda biyar sai aka samu kuskure to wannan babu matsala ko da blog ne yana fitarwa a cikin buhu kuminti guda da yana fitar da blog guda biyar ko shida kamar yadda masana abin suka fala mana ana fitar da guda biyar guda biyar wani sai aka fitar da shida to wannan ba zai rusa dukkan waɗannan abubuwa ba kun san wannan guda kida din ai ba su kai guda biyar din dan karfi ba to ana iya watsa su a cikin wannan babu matsala amma kuma idan ka yi haka ne da wayo kamar wanda ya sayi buhun wake da ya je sai ya bude buhun wake sai ya sayo aya ko ya sayo aya aya an san aya aya ko? eh? eh kai mala haya ka san aya aya ya ce bai sani ba ka san aya aya shi kai ba ba kawai ba ne dan wana ba ka san aya aya ba ha to na kusa da kai ba ka san aya aya kamar yaya kamar mene ok ok ƴaƴan su kan yi guda biyu ko guda uku manya-manya kaman kankana ko kaman ina ji bayanin da yake yi da aya da aya aya kusan ɗaya ne aya ana ce aya aya ba a ce ni dai na san da in ka jeji ma kusa kusa kawai kana cirewa kana cirewa za gani ba a ce ba a cin sa sai dai ba sani ba kowa na magani da shi ina jin masu magani ne suke amfani da shi amma ba a ce saboda ko ka ce kana tire ki ma za ka ji kanshin sa ko kuma abin nan sa ya hauka kwarai da gaske wannan shine aya aya yasa kullum muke fada ko kun zo birni kun zauna muna faɗin abubuwa amma ba ku san su ba to ya za a yi karatun a fahimce ki da kyau ban sani ba talma ka san aya aya ai ka gani to alhamdulillah kun san waɗansu aka suke yi idan aka sayi wake buhu guda sai a sayo wannan abin nan sai a hada sai a gauraya waɗansu kuma sai su sayi masara ina jin da wake da masara wake ya fi tsada ko mudun wake mudu ɗaya naira nawa ne bai naira dari ok mudun masara kuma fa guda ɗaya dari na? dari biyu da hamsin duk wanda ya bada amsa matarsa ɗaya ce kuma yaya ba su wuce biyu ba kwarai da gaske ai ka ji mutum ya faɗi mudun masara in dai ba sayarwa yake ba kuɗin mudun masara to matarsa da ce, eh, za ka duk ku yake mutum ya sayi shinkafa um, wake buhu guda sai ya sayo masara kuma kamar mudu biyar ko goma sai ya zo sai ya rage waken nan sai ya gauraya ko kuma buhuhuna da yawa masu ke sawa za su sa kamar buhu biyar sai su sayo masara kuma buhu guda ko buhu biyu sai su zuba sai su gauraya to lokacin da ka zo waken nan kama yadda ki sai ya tashi maka buhu bakwai ko takwas to in ya tashi misali buhu bakwai sai ya je ya sayar a matsayin wake saboda haka duk wanda ya saya idan ya ji aka kai wa mata tun da duk abin da aka yi musu za su tsintsince su tsintsince ba za a ɗauka cewa da nufin mugunta ne ko menene ba amma ki Allah ya sani munafiki ja'iri Allah yana ganinsa ha'ini Allah kyauta na'am wa kadhalika dabbatu fi laylin muzlimin haka ma dabba a sayar da ita cikin dare mai duhu ai idan ba ƙwararren mahauci ba ne shi mahauci ko da ba a ganin abu kun san kowa da layinsa idan aka zo masa da dabba kenan ganin haka wani shi zai saye saya wani kuma idan ya zo sai ya kama bayan nan eh, sai ya kama bayan ya kama bayan haka mu da muna gani ana haka mu ba mu san menene ba mu ma mun ga dabba sai mu kama bayanta amma ba mu fahimtar komai saboda ba layin mu bane eh amma duk mai sai da dabba ko mai sayan dabba ko wanda yake mahauci ne shi ya san dalilin da ya sa ake haka ina jin ana gane naman ne ko girman ok kokin abin nan din ne ko yawwa sai su kama bayan bayan kawai zai kama in ya kama bayan haka zai ce to nawa ka sayar mun kai ma kana ganin ya danke bayan ya sake eh to tambayan da ya maka kai ma za ka shiga taitayinka domin saboda in ma ka kamtare ki zai gane to amma kaga wanda bai sani ba aka zo masa da dabba cikin dare daman matarsa ta haihu gobe za a yi suna ya zo masallaci sai wani ya dauki kudi ya baki kuma duk gari an dauke wuta babu fitila sai ya kawo masa dabba cikin duhu shi yana tsoron kada ya wayi gari da wannan kulin ko kuma kada ya karasa wani ya je ya wofte saboda haka ya sayi dabban aka ce ai katon rago ne koshashe sai da ya je kawai washe gari sai ya ga shi ragon na dingishi ko yana da illa wanda ba zai yi suna ba ko wani abu makamacin wannan to yasa tun asali aka ce a yi ciniki a cikin duhu bai halatta ba bai halatta ba wala ya somo ahadun ala saumi ake kada da yanku ya kuskure ya ciniki bisa cinikin dan uwansa wa zalika idza rakana wa taqaraba wannan kuwa idan suka karkata kuma suka zamo dab da dab la fi awwal tasawum amma ga masabar malikiya banda a farkon ciniki idan na zo na ga abu nawa zaka sayar mun ne kace zan sayar maka dubu goma da kace zaka sayar mun misali dubu goma sai ka ah, dubu goma ba zai yi ba eh dubu goma ba zai yi ba ka sayar mun dubu shida mana ko bakwai mun fara aka kenan sai wani ya zo ya ce ah, wannan abin nawa ne ce dubu goma ne na ce ya ce ka sayar mun dubu takwas kun ga already ya riga ya ga ina fata an gani to amma in sun yi nisa to bai halatta ba amma irin farko-farko ya halatta in kuma ka yi wasiya don ka yi wayo a kai wani yana jira ya gaci ya ne ba zan saya haka ba a keke yana Allah Allah ka tafi daman ya gama zaga kasuwa bai samu ba wannan ne kawai ya rage sai ta yi naji kuna abin nan ne ka sayar min dubu takwas da ka ce dubu bakwai to ni na saya dubu takwas to kawo sai da ka je kafin ka dawo shi ya riga ya saya tun da bai san menene aka yi a can baya ba ko ma yana zaune a gefe tun da yana ganin ka riga ka tafi kaman ko riga ko rabu kenan ka fasa to shi fa cinikinsa halal ne ƙwarai da gaske cinikinsa halal ne matukan ku riga ku rabu shi kenan magana ta kare saboda bai san gaibi ba balle ya san wayo kai tun wani lokaci za ka je gaba ka zaga kasuwa an ka tambaye ka ji abin yake sai ka sake dawowa sai ka ce dubu bakwai nan na kara maka dari biyar dala ka sayar mun haka ko kuma na je neman wani abu ne ba za ka gwada masa ka je neman wannan abu baka samu ba ne sai ya kara maka akan goma kwarai da gaske amma duk da kasancewa kasuwanci wato zaɓi ne yadda mutum ya ga dama haka zai sayar da abinsa musulunci ya riga ya baka dama ka sayo abu dubu biyu ka sayar da shi dubu goma duk wanda ya yadda ki kenan duk da kasancewa ki ne ta gabun amma wanda ya yadda ki kenan matukan babu cutarwa a ciki cutarwan kawai ne kudin an tsawwala maka to shi ba wajen Allah ya ce halal ya ce halal da kai ka yadda amma in akwai illa a cikin abin ingantacce ne eh sai aka samu illa original ne eh ake fake ne ko kwatano saboda kwatano ma ya riga yin amfani da shi second hand kenan to kaga wannan bai halatta ba saboda an yi karya a ciki bay'u ciniki yan aqidu bil kalami yana kulluwa ne da magana ba illam yaftariki al mutabayi'ani eh idan masu ciniki guda biyu ba su rabu ba saboda haka in kuna magana kuna ba ganin tsakanin ku kuna tattaunawa shikenan sai kuka rabu to ya halatta wani ya shiga a ka'ida ta masabar malikiya lokacin da kake zai kuke magana shine wani bai halarta ya shiga ba sai dai kuma ba kowa ne yake magana ba akwai wani shi baya magana saboda haka yin kurma ya je sayan abu tun da baya magana cinikinsa bai halarta ba kenan a'a cinikinsa yana halarta kuma yana kulluwa kamar yadda aurensa da sakinsa yake kulluwa sai aka samu a wajen aure waliyin kurma ne ya zai iya da aure ina mai gabatar da abin nan ne na ga kura mai kuma kai kana zaune wane da gaske na ga na ga kura mai waye Allah ku samo masa kujera mana yana bayani na gan ganku to ni ba zan yadda zan yi magana a yi abin nan ba sai ka tambaye su idan an je ɗaura aure sai aka samu waliyin kurma ne shi ne yake da yancin ya bada aure to ya za a kulla auren ya za a yi siga tambaye su Uh-huh. ba wanda ya bada amsa ko sun noke ne to a musulunci idan an samu waliyi wanda yake kurma ne su samu a samu muka abin zama a zai ba zai yi ba ok to aka samu waliyi kurma ne yana da yanci ya zo ya bada aure aka yi da ke bada wakilci ya ce ba zai bayar ba shi kenan sai a samu wani tafinta wanda zai zo ya yi ya gwada ya gwada ya abin nan tun da wajen bayarwa za a yi ya misali idan za a ce an daura aure kurma zai ce an daura aure ya zai ce lalle akwai aiki da isharar da ake yi ba da aurensa ya halatta kamar yadda yake wajen karɓa ma ya halatta haka ma wajen saki idan kurma ya yi saki saki ya yi to haka ma ciniki ina fata an bai, saboda haka walbai'u yan aqidu bil kalami wa illam yaftariki al mutabayyi'ani a lokacin da suke za ka ga kurma in ya sayan abu wani lokaci zai daga yana yayye yana yawari eh, yayye na za a gwada masa a ce masa eh wannan biyar din menene ake nufi naira ko dala naira ko dala ka gani sai a fitar a gwada duk ana yin haka to lokacin da ka gansu suna irin wannan shi ma shigen magana ne to ka shiga cikin haramun ne ka bari su zama. Eh, ko da yake kurma akwai rikici in ka shiga ma ba zai barka ba eh, aka ce ba wai mai ne ba fada da kurma dun ba a eh, ba zan lokacin da fadan zai kare ba na wannan kenan wale jaratu sai aikin kwadago mai ake nufi da aikin kwadago ita ce ijara da larabci shine aikin da za a yi wato a sa mutum wani aiki domin a biya shi to a musulunci ya kasu kashi-kashi ja'izatun a kowane bangare ya halatta matukan abin ya halatta amma idza daraba laha ajalan wa ya idan suka buga ajali kuma suka ambaci kudi misali kaman a ce an dauke ka primary school ko makarantar islamiyya za ka karanta na tsawon watanni wata daya sannan za a baka albashi kowane wata ina jin akwai zamanin da aka yi ana ba da albashi duk sati biyu ne ko? eh turaki a can baya lokacin in na sati biyu ake ba da albashi kwarai da gaske sati biyu za a ba da albashi sati biyu za a ba da albashi abinda aka yi yarjeje na? eh ai wannan ai wannan ma in ka fada wani sai dai saboda kai dattijo ne ka kai ka fada haka wani zai ce wannan ba kariya yake fada ba kuwa kuma gaskiya ne barai da gaske ina iya tunawa lokacin da muka dan fara wayo akwai wani yayanmu ya dawo daga makaranta ko an dauke shi aiki ne aka ba shi albakinsa na farko albakinsa na farko lokacin mun dan fara wayo silai biyu da sisi ne kwarai da gaske ni na ga wannan silai biyu da sisin nan ya zama kwabo 25 kenan ko? eh? eh 1970 wani abu zuwa abin nan Kobo eh, kwabo kwabo 25 ne kwabo 25 din nan kowane kwabo ana raba shi shi ma gida biyu akwai canji saboda haka haka aka zaunar da aka zaunar da ke aka faɗa masa da gwaggwanayensa da bakwanunsa da kawunayensa duk ya rubuta su bayan ya rubuta su mai rabin kwabo an sa masa mai kwabo guda an sa masa albakin farko mu haka muka tashi muka gani duk wanda aka ɗauke shi aiki albakin farko ba nasa ba ne na dangi ne amma yanzu haka ke yi shi sa mutanen da sai suka samu albarka cikin abubuwa kwarai da gaske wannan kobo biyar din nan daman mu ne yan aika idan mun kai mu ma akwai abin da yake ba mu tukuti eh, don a lokacin muna zuwan aikan ba don Allah ba ne domin dukuti ne kuma dama yana da kyau haka to kaga mun samu wannan zamani sule biyu da rabi kuma ko ne ma albakin da na fara karba a 1990 wani abu ne kwarai da gaske kwanan nan ne 1990 wani abu 1994 ina jin albakin ko ko 250 ne eh, ko 2500 ne haka dai kwarai da gaske Ya yi daga nan ne haka canza saboda ina iya tunawa ko zamanin abdulsalami lokacin da ya karbi mulki shine aka mayar da kudinmu ina jin dubu ɗaya da ɗari takwa munna muke yi kwarai da gaske don a lokacin ne da ya ga jibgin kudi kawai sai ya lula albaki Dun najeriya nan da kuke gani akwai arziki duk wanda ya ce albaki ba za a iya biya kaza ba ƙarya yake yi warai da gaske ka dubi waɗanda suke zuwa manyan matsayi su je su abin nan mutum yana tara wani abu ma sai ka ce wannan gina zai kai shi kaɗansa ga mutanen da suke aiki ba a biyan su sannan kuma a zo a ce babu kuɗi komi gaskiyan kan kace babu kuɗi a najeriya a nan kan ƙarya ka yi ba wanda zai yadda ba wanda zai yadda wallahi an faɗa maka abinda senator ko ref yake samu ko gwamna yake samu a shekara hudu da zai yi wallahi tsorata za ka yi sai ka ce karya ne balle an hada da waɗansu cuwa-cuwa ko kuma an bar ku sai ihu kuna sai kayi in yayi koye ta murkusa ku to Allah ya haɗa mu da masu tausayinmu eh. na'am saboda aka duk aikin kwadago da za a yi a ambaci lokaci a kuma ambaci kuli, za a dauke ka islamiyya za a koyar a ƙarshen wata za a baka dubu biyar ka amince? sai eh, na amince dubu biyar ake biya saboda sauran fi lillahi ne Ya sa waɗanda ake ba su albashi dubu biyar malaman islamiyyar nan sun fi malaman secondary school ɗin da ake ba su ko firamare da ake ba su dubu ashirin da biyar aiki wannan kowa ya riga ya sani inda a najeriya mu ne nan sun fi su aiki don zai wahala a ce ɗanka ya shiga islamiyya ya shekara shida ko ɗarka ta shiga islamiyya ta shekara shida a ce dai izo goma cikin Kur'anin nan ba ta rike ba walansu hadisai ba za ta iya fasara ba ke kara kida ba za su iya yi ba amma ɗanka zai iya firamare in ka sake rubuta wasiƙa ba zai iya ba ana samu ko ba samu to albashin su nawa ne dubu ishirin da biyar dubu talatin da biyar dubu arba'in da biyar dubu hamsin da biyar dubu sittin da biyar manya-manyan su duk kuma wancan dubu biyar ake bashi wani lokaci watan ma zai kai ba za ka biya kuɗin makaranta ba kuma shi bai fasa zuwa ba bai fasa zuwa ba malamai islamiyya za ka ga suna abin nan suna karantarwa sai dai ba ku ba su albashi ba akwai mugunta su ta daka yayan ku ko ba haka bane malam dingir daka <laughs> Allah ya kyauta na'am wala yudrabu fil ju'li to wannan yana daga cikin mushkila na waɗannan littafai na fi fikihu saboda suna magana kan wani abu to sai su kawo wani abu daban yanzu muna magana kan kwadago ne ya ce dole a sanya tayan a ce duk sati biyu duk wuni daya kusan yanzu mesin ma sun samu wata dabara eh ka ce wannan aikin da kai sai ce wuni biyu ne na yi kuma mesin ba zai fito ba sai karfe tara zai taki karfe hudu da rabi ko karfe biyar kana taba shi zai ce aikin wuni tsakani da Allah malam Mesim aikin wuni ne da karfe tara zuwa karfe biyar shine aikin wuni yau ba zai faɗa maka ka biya ki kudin aikin da kai zai ce wannan aiki zai yi kamar wuni uku saboda haka kudin wuni uku za ka biya ki ku nemi abin da za ku samu albarka a jiki ku bar wayo a bar yin cuwa-cuwa ina fata an gane to don haka yan aka yanke lokaci ba wai sai an ce sai karshen wata ba mun kwatanta ne da masu albashi amma za a iya yin aiki to zan saka aiki daga safe daga shida zuwa shida kamar yadda ake na mai gadi za ka ce daga shida zuwa shida a karshen wata zan baka kaza in ya yadda shi kenan in bai yadda ba sai ce daga tara bayan yi sha'i kenan zuwa karfe nawa zuwa karfe biyar lokacin kiran sallah ko shiga sallan ke kenan to duk abin da kai yarjejeniya a kai da kudin da za a biya ya yi, sai dai a musulunci ku sani duk mutumin da ya aiki to lokaci yana yi ka biya shi hakkinsa ka shi in kana da ki baka biya shi ba ka zalunce shi annabi ya ce tun kafin guminsa ya bushe ka biya shi hakkinsa to kuma waɗanda yake a lokaci bai cika ba su ce sai an biya su kuma kaga wannan kuskure ne sai dai karka kwatanta da irin ma'aikatu na yanzu irin na najeriya saboda tunin tsara ki da aka yi ba tsara ki bisa adalci ba an tsara ki bisa kiririta ne kwarai da gaske saboda yana ka'idan musulunci ne duk wanda aka dauke ki aiki zai fara aiki ranar ɗaya ga wata a lokacin da aka sa ko ba zai kare ba sai ranar talatin ga wata to kaga ranar talatin ga wata idan za a biya ki albaki da magariba kenan ko bayan magariba za a biya ki albaki idan talatin ya cika cif cif kuma duk ma'aikacin sakatariya na karamar hukuma da aka ce ya tafi karfe takwas ya je aiki ba zai tashi ba sai hudu to fa in baka je takwas din nan ba kuma baka kai hudu baka taki to fa kayi alguz duk abin da ka cika ta haramun ne warai da gaske ko babu aiki ka je ka zauna tunda akwai wani ki mai samu wannan appointment din ba sai ka je ka zauna karfe takwa ko babu komai sai karfe hudu ka tashi to amma kun gane yake ma'aikatan su ma ba sa kiyayewa ke sa shugabannin su ma ba sa kiyayewa to ko ina babu gaskiya ko jami'o'i da ake magana akwai mutumin da addini yake karantarwa yana karantar da islamic stages ya kamata a ce ya yi lafiya na tsawon sati tara ko sati goma a cikin sati goma sha biyu amma zai ka samu sau biyu ko sau uku zai shiga wannan ba zalunci ba ne? zalunci ne babba kuma aka zo aka rike albashin sai ta kururuwa ka dubi duk ma'aikacin da aka rike albashi ka je ka yi bincike za ka samu takwas ɗin yake zuwa sai hudu yake taki yana da wahala a yanzu in ka ga aikaci ya je takwas ya zauna sai hudu zai taki to akwai moro-moro ne a wajen idan wajen abushe ke kataran to sai ka samu yana walawala amma inda wani abu zai je in ka ce kwana ma zai kwana a wajen inda akwai wani abu to shi yasa kar ku kwatanta da muke faɗa da cewa to yaya yanzu a abin yanzu nan da ake an saba ne kawai riga an saba amma duk yarjejeniyar da kuka yi da mai aikin kwadago amintacce ne yana yin aikinsa karshen wata ka dauki kudinsa ka biya ki ko kuma karshen abin da ya ka dauki kudinsa ka biya ki musulunci ya halatta wannan ya ba da dama a aiwatar da haka kuma wala yudrabu bil ju'l sai dai ba a sanyawa wajen jinga wannan jingan da muke magana shine abinda za a za a ce maka duk wanda ya abu kaza za a baki kaza sai radiya abikin kamar ajalin ko ba a sanya ajali kun ga a baya an ce kwadago ana sanya ajali to jinga shi ba a sanya ajali kamar mutumin da bawansa ya bata sai ya kuwa ya ce duk wanda ya dawo mini da bawan nan zan baki kaza duk wanda ya dawo mini da dabba ta da taɓata saniya ta mai kama kaza zan baki kaza ina fata an gane to a ƙa'idar musulunci wannan shi ma ya yi kama da kwadago amma suna kiransa jinga waliman ja abihi kamar yadda aya ta ambata kwarai da gaske lokacin da sa'i na sarkin misra ya bata abinda suka ce duk wanda ya zo da ke to za a baki kayan rakumi saboda a lokacin su ba da kudi suke amfani ba wato raƙumi da kaya a kansa kayan abinci da wannan za a biya ki to a ka'ida duk wanda ka ce idan ya samo maka dabban nan ko ya samo maka bawan kan nan za ka ba shi ka za ba za ka sanya masa lokaci ba ya eh, shi ba a sanya lokaci sai dai a faɗa kawai a jira sai in ya kawo to sai dai a nan kuma malam ya ambata mana waɗansu abubuwa bari mu gani ya ce wala yudrabu fil uli ajalun ba a sanya ajali a irin wannan jinga fi raddi abikin wajen mayar da gudajen bawa hau ba irin karidin ko kuma rakumin da ya tsere au da bi'irin ko kuma tonar rijiya sai dai a yanzu ya saba yanzu tonar rijiya kan ce ana tone wato gaba kaza ne gaba kaza ko gaba kaza kowane gaba akwai kudinsa kuma gaba nan da yake ne zira'i ko zira'i ne ok eh, daga nan kugun mutum zuwa eh, daga nan kirje zuwa karki ne ko daga nan kugu zuwa kasa suna ganin kamar duk ɗaya ne eh, na matsakaicin mutum a to amma ana gwadawa yanzu misali da ni da wane ne zan gwada da ni da malam zubairu eh, shi zubairu ne ni ma zubairu ne yanzu daga nan ina zuwa ƙasa mita nawa ne shi daga nan ɗinsa zuwa ƙasa mita nawa ne ɗaya ne duka gama guda ne to nawa za a lauka a ya zafi ko ne na a ai mai tono ne zai zai na kasa lauka kenan eh okay to ana gwadawa da wannan ya fi sauki ko ya fi sauki to kun ga sabanin abin da aka abin da kenan sai dai su a da idan aka ce tono rijiya to in ka tone ka samu ruwa shine za a biya ka in ka tone baka samu ruwa ba baka da komai kai wahalan banza kwarai da gaske shine ina jin ma a a yanka to ne baka samu ruwa ba sai ka rufe sai ka rufe abinka eh kun zan idan ka ne baka samu ruwa ba ka ce ba za a baka komai baka rufe abinka kun zan an samu mugu wato mushen kare zai je ya samu tukuna sai ya jefa ki a ƙasa in ya jefa ki a ƙasa ya samu wani abu ya ta dorawa a kai ya so ya sake wani aiki saboda bayan ka tafi in kasa in baka sa waɗannan abubuwa ba bayan ka tafi za a zuwa toni sai ya ce bari ya ci gaba da tono to shi yasa masu tonon sai suka ce a kuma masu ilimin abu yanzu kaman a nan bauchi an san gabobin da ake tonewa gabobin da ake tonewa ke samu ruwa masana kasan bauchi sun sani na jos ma haka na ainihin gombe ma haka na kano ma haka kowadansu wurare da irin yanayin kasan wajensu saboda haka kaza za a tone za a samu ruwa to sai dai kuma a yanzu idan aka tone ba a samu ruwa ba to tonon da suka yi za ka biya su wanda zai zo ya ci gaba kuma sai a biya shi daga inda zai ci gaba wannan kenan aubai bai isau ben ko kuma sayar da tufa dillali kenan dillalin da ka baki ta ce ga wannan ka je ka sayar mini tufa ko wani abu idan ka sayar min kana da kaza sai je ya gama yawo a kasuwa tun safi har yamma bai sayar ba to ya yi wahalan banza ya yi wahalan banza tun da bai sayar ba ina fata an gani wala wihi da sa wala kai alahu illa bi tamamil amal saboda haka duk abubuwan da aka ambata bai da komai sai idan aiki ya cika shi yasa in kana dillali to ya kasance ka san abin da kake yi ina fata an gane duk lokacin da aka zo aka ce maka ga wannan abu ka je ka sayar in ka sayar kana da kaza sai ka ce to in ban sayar ba fa in baka sayar ba zan baka wani abu to sai ka je ka yi ta an ka sayar baka da komai to in ka gaba za ka abun nan ba sai ka ajiye tun da wuri ya kamata a san wannan wala jiru alal bai wanda aka sanya shi kwadago bisa sayar da abu za tammala ajalu idan ajali ya cika walam yabe bai sayar ba wajaba lahu jami'ul ajri to shi kuma in dai har ka yanke masa daga nan zuwa wata guda na baka ka sayar mun da abu kaza kana da abu kaza to sai wata guda yayi kuma bai sayar ba to tunda ka ambaci wata kuma ka ambaci abinda zaka bashi ka bashi kayan sa wannan ita ce kaida sai dai kuma yanzu ba a cika yin wannan ba saboda shi mai wanda zai baka aiki ba zai yadda da wannan ba in baka sayar ba sai dai dan baka wani abu ya rage maka wahala to abin da kai yarjejeniya akai wa in ba a fi nisfil ajal sai dai a wannan yarjejeniya idan ya sayar a rabin lokaci falahu nisful ijara to sai a baki rabi idan ka sayar wata guda kana da talatin a sha biyar sai je sayar a ke sai mammatsa ya a sai ya sayar a sha biyar ya yi tsammanin za ka baki talatin zai ka ce tun da sha biyar ne kana da sha biyar karbi sha biyar ina ba ta an gani eh tun da already da riga an sanya ajali kuma an sanya ainihin kudi wal kira'u amma haya kun ga akwai bambanci sai ce wal kira'u kal bai'i haya kamar ciniki ne fi ma yahillu wa yahru cikin abin da yake halatta ko yake haramun duk abin da yake haramun ne a saye ki ko a sayar da ki to wajen haya ma haramun ne sannan a ciniki ana magana ana ba ganin duk yadda ka yi yarjejeniya kike nan to wajen haya ma hakan ne ina ba ta an gane to sai dai bambanci shine alkira shi ana sanya masa ajali ana sanya masa ajali ko kuma akwai bayanin ainihin sifa to ko da yake a wajen ciniki ba a sanya ajali amma kuma akwai sifa mutumin da zai baka hayan motarsa to zai ce gashi ya baka na kwana kaza kudin kaza ne ko na awoyi kaza kudin kaza ne kamar yadda da lokacin da muke yara lokacin da bamu da kekuna muka je mu karbi hayin keke eh, duk ranar juma'a akan kawo kekuna birje sai ka je ka bada kobo daya kobo dayan nan sai ka zaga kafin mara kiso uku ka zaga ka more eh mai yiwa za a taimaka zuwa a zahar kama ba da abokanka su zaga su more duk a kwabo daya sai ka dawo wa mai abin da abu dabinsa wato gaskiya da akwai gaskiya kwarai da gaske wanda za ka je kasuwa faka ka sai abu ka ce na manta kudin a gida shi ba bai sani ba kai dan gari ne ko ba dan gari ba zai ce to kenan ka je ka kawo mun kawai ba damuwa dauka ka je ka kawo mu kuma sai ga mutum ya dauka ya je ya kai gida din kuma ya dauko kudin ya kawo amma yanzu zai yi ko ustaz ne kuwa eh ko ustaz ne saboda akwai ustazai yan ciwatuwa Allah ya tawake ke na'am wa man ittara dabbatan duk wanda ya hayan dabba bi ainiha da asalinta ila baladin zuwa ga wani gari to yanzu sai ka fassara da mota wanda ya hayan mota ya ce yana son a baki hayan 406 ko bektara mai so so so so number ila baladin zai tafi kamar ningi kwamatar sai dabba ta mutu ko mota ta mutu aka yi aka yi daidai za a hau gada din nan kafin a fita da kasan ganjuwa sai mota ta mutu mot aka yi aka yi ta gitaki to in fasa kalkira'u shi baningen nan da ya baka hayan wannan mota ka tafi garinsu to haya ta warware fi ma baki cikin abin da ya rage sai je ya dauko motarsa bai da komai zai je dauko motarsa bai da komai a fi ma bakiya daidai inda motan ko kuma dabban ta samu matsala to hayan ta warware a wajen idan kuka zo sai a yi kiyasi daga nan bauchi zuwa gada ina jin kaman za a ce ka dauki hayan sai ya ce to ka bada dubu biyar daga gada kuma zuwa nin gida mun dubu biyu ne shi kenan kun yi dubu bakwai to sai ka bada dubu biyar amma da so samu abin da ya kamata shine wanda ya baka hayan motar nan tunda motar ta lalace to sai ya kai maka wata mota domin ka karasa don ya ci dubu bakwai dinsa ina fata an gani garan hada mana bayanin don mu samu sauki mutumin da aka ya ɗauki hayan mota da ya je gada sai ya samu wata matsala tari ya kama shi ake ajali ne sai ya mutu to magajansa sai su zo sai su samo wani wanda zai karasa domin saboda wanda aka baki dubu bakwai din da ya ci kudinsa tun da baki ya kashe shi ba kun ga ka'idar musulunci kuma sai a samu wani sai ya karasa amma mu a yanzu mafiya yawa inda mota ta tsaya nan za ka biya kudi idan suna da alaka da kamfanoni daban-daban maimakon daga nan bauchi a kai mota gada to gara daga gada a daga ningi a ɗauko mota ta zo gada domin ƙarasawa ningi haka ne ya fi sauki to sai su yi magana sai wata mota ta zo idan ta zo sai ta dauki kayanka ko ta dauke ka nan. dubu bakwai din da ka bayar wancan da aka yi masa magana ya karbi dubu biyu ko yadda suka yi yarjejeniya da na farko shi kuma sai ya karbi kudinsa sai a barki da maganan gyaran motarsa tunda ba hakki ne a kanka ba kamar gida ne idan ka shiga sai gidan ya burme yana yoyo wanda yake ciki shi zai gyara ko mai gidan shi zai gyara mai gida shi zai gyara in ka ce wanda yake ciki ya gyara to idan ya gyara an ka zo sai ka zame a cikin kudinsa in kana son ka masa kora da hali kuma sai ka ce in ka ga za ka zauna ka zauna in za ka gyara ka gyara amma ba zan biya ba dama ko wani wanda shi ya ki biyan kudi akwai masu kin biya sai su zauna su yi kaka gida su ki biya ya za ka ce akwai wani shi in ya ga ki biyan hayansa ya yi ya yi da kai ba zai kai ka wajen yan sanda ba kawai zai ya ɗebo toci ya zo ya zai ya ce ku hausa ma ku ta ɓalle kwano kuma sai ya bari hadiri ya haɗo tukuna zai ci maka zo ana ce ya ce gidana ne ai akwai mutane a cikin yace ku banni da su Allah kyauta eh, na'am saboda haka bari mu karanta nan a gurguje wa kazalika al-ajiru ya mutu haka ma wanda aka yi jinganta ko aka yi kwadagonsa idan ya mutu sai a nemi wani ya cikita hadi mu ko kuma gida ya ruke to sai a gina kabla tamami muddatil kira kafin wato karewar lokacin haya to amma in ba haka ba to ya baci daga abin da aka ci moriyansa shi za a biya wala ba sa ce babu laifi bi talimil muta'allimil qur'ana mai koyar da alkur'ani ya karantar da alkur'ani alal hizaki a bisa kwarewa wato abiyaki eh wannan ya halatta mutum ya karantar da Qur'ani a biya shi akwai maganganu na malamai akan haka sai dai zance mafi inganci mutum zai iya karantar da Qur'ani ya ce shi ma biyan sa yi sai dai wanda yake karantar da Islamic studies da malaman Islamiyya yanzu biyan to aikin da suka yi ake yi limaman da ake dan ba su alamu ana biyan su aikin da suke yi ne musamman mu a Najeriya sai dai a manya-manyan wurare ne kamar masallacin gamban hausa an sanya ka an sa maka albashi to za a sa maka albashi mai kauri ne amma anan kana limanci an ce a karshen wata za a baka dubu biyu ko za a baka dubu uku kowace rana naira ɗari eh, saboda kudin na fef wanda yake gamban hausa shi kuma an ce a wata za a baki dubu ɗari da wannan masallaci da na gamban hausa wanda ya fi auki misali kenan to kaga na gamban hawa sai ka ce biyan sa ake yi wanda yake gefen nan kuma sai ka ce ai ba biyan sa ake yi ba ana baki wani abu ne kawai to akwai kasashen da suke sanya limamai suna biyan su suna biyan su albaki suke samu su ran da duk mutum ya bar limancin sai su wuce albaki to manyan mutane ma kamar irin masallatan jiyar su ma sukan yi haka su ba da albaki mai kauri kamar yadda gwamnati take ba da ma'aikacinta albaki to limaman da suke karɓan wannan albaki ba haramun suke ci ba haka ma mutumin da ya zo alaramma ne ya ce zai karantar da ɗanka ƙur'ani zuwa lokaci kaza ka kawo abu kaza to ya halatta amma saboda rakin kin bayarwar ne ke yasa suke ce a kawo sadaka idan ya yi izo biyar idan ya yi izo goma in ya yi talatin ya yi kaza kwarai da gaske saboda inda ana biyan su ba za su damu da wannan ba asali akwai wata rana sahabban annabi sun yi tafiya wajen dawowa suka zo suka samu wata anguwa ko wani ƙauye suka nemi mutanen nan su ba su irin bakwanci din nan suka ƙi saboda ƙauyen marowata ne shine suka je bayan gari suka yada zango ana cikin haka sai suka ji kururuwa suka ji yuhu sai ga wani ya zo yana ce sarkin garin nan kunama ta harbe ki ko maciji ya tsare ki an masa duk maganin da za a masa amma abu ya gagara warkewa ba ku waɗannan matafiya akwai wani mai magani a cikinku sai wani sahabi da ƙoƙari sai ya ce gani ya ce ni zan masa magani su waɗanda suke tare da gizu ba san mai magani ba ne ƙwarai amma ya ce zai yi magani sai wani lokaci ana samun haka cikin mutane kuna tare da su za ga wani shi ya san magani na wani abu amma ba zai taba faɗa ba sai idan abu ya faru tukuna sai ga yayi in ka ce ga wani kudi ma zai ce a shi ba karban kudi na yi ne tsakani da Allah kuma inda za a zo za a yi ta yi da shi ya yi maganin a bashi kudi ba zai yi ba sai in ya ga dama da shi ne kawai da ya je ta karanta fatiha yana tofa masa yana karanta fatiha yana tofa masa zuwa can wani lokaci kawai sai ya ji abin ya janye kawai sai ya yi bacci abinsa sai ya ji wannan ciwon da raɗaɗin ya tafi ya yi bacci da ya taki daga bacci sai tara mutanen garin da ce duk wanda yake kaunata ya kawo guduma wanda za ba da mutanen nan ya an ke saukansu baki an ki ba su abincin baki yanzu kuma shine aka tara musu abubuwa sai suka karba da suka zo wajen rabawa ko ya za a yi sai suka kaure sai suka kaure ya ce fatiha kawai ya karanta Allah ya ba lafiya fatiha sai wani ya ce to tun da ka karanta fatiha yanzu kai fatiha ka karanta to ya halatta mu karbi wannan abu ko mu ko bai halatta ba shine suka dakata sai da suka dawo binin madina suka yi bayani wa annabi shine manzo Allah sai tambayi mutum yace me ka karanta yace fatiha yace fatiha wa ma yudrika annaha ya. annabi ya faɗa masa haka ya ce to ku raba wannan abu nima ku sa da kaso na a ciki kun ga an halatta musu kenan me yasa aka ce ku raba duka alhali ga wanda yayi za su raba ne gwargwadon yadda sun da akwai wanda suka raka shi akwai wanda suke taya suna tare za a iya ce kai da kai wannan addu'a kuma wallahi dace ne dace ne fa kai da kai wannan addu'a kana da kaza mu kuma da muka je muna da kaza annabi ma a sa masa kaza ya halatta to da wannan ne malamai suka ce tunda annabi a karshe ya ce inna haqqa ma akaftum alayhi ajra yace kitabullah abinda ya bi cancanta ku karbi albaki akai shine littafin Allah saboda haka kaga ya kamata a ce tafsiri ya sa mana albaki eh da mai jan baki da mai fassara wanne ne albashinsa zai fi yawa mai fassara, yawwa mai fassara. tunda mai jan baki zai ja baki ne mai fassara sai ya ja ya fassara ya sake ja ya fassara ya sake ja ya yi bayani ko ba ka bane to albashinsa sai ya kusa uku to Allah ya taimake mu wa musharatati tabibi alal bur'i. da kuma sharaɗi da likita a bisa warkewa to amma kun ga likitoci sun kauce a ka'ida duk likitan da ka je wajen sai maka magani in ya maka magani baka warke ba ba abinda zaka biya shi tunda baka warke ba amma yanzu akwai asibitin da ake haka za su yadda da haka ai to suna budewa ne ma ko suna yi ne sai ka biya su ko gwamnati ne sai ka biya ta yanzu da babban asibiti da karamin asibiti za ga da gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha wanne ne ba biyan kudi babu kowanne sai ka biya ya za kana da hali ma gara ka je ma asibitin da na private ne ka san kawai gara ka biya sai dai illan haduwa da macuta maha'inta azzalumai wallahi kine hatsarin ba hana ku bude private ba amma kar ku cuci jama'a makarantu ba hana ku bude private ba amma kada ku cuci jama'a cutan jama'a na ne haramun saboda wani baya so ya shiga cikin ribibi ko na menene ko na gwamnati ma ba za a tsaya a mai hankali ba kai likita an ɗauke ka gwamnati tana biyan ka albaki ba za ka mai hankali a asibiti ba ko a makarantar da aka ɗauke ka ba za ka mai da hankali ka yi aiki ba sai can private za ka je ka mai da hankali ka ku. to shi ma zalunci ne kuma Allah sai ya tambaye ka mun ba daidai ba ne Allah kyauta to kun ji dai abinda mai risala ya fala likita in ya maka magani sai ka warke ka biya ki in baka warke ba to ya bi ruwa ya bi ruwa eh. wala yantaqidu alqira'u amma haya ba ta warwarewa bi mautin raqibi da mutuwan wanda yake ya hau misali abin hawa eh sai a canza da wani a wai sakin ko wanda yake zaune a cikin gida mutum ne yana zaune a gida ya kama haya sai Allah ya masa rasuwa to sai a samu wani wanda zai karasa sai dai kuma kun san yana da iyali dole za su yi takaba Ya sa aka ce dole a biya wannan kudin takaba in ya biya shi kenan yana cikin haƙƙinsa in bai biya ba kuma dangi su yi kokari su biya amma yanzu ana samun matsaloli iri daban-daban wani lokaci sai ka samu hayan damar rigima ke yi sai bai gida ya ce bai yadda ba to ka'idan takaba kuma ba a fita shi kuma ya zo ya ce bai yadda ba to wannan mata ya halatta ta koma gidansu ko ta koma wani waje kun ga an samu canjin waje amma ba domin haka ba mai ta kaba yana daga cikin ka'idan ta kaba ba fita hmm. wala bi mauti gana mai ri'aya ko kuma da mutuwan dabbobin da ake kiwon su wala ya tibi misliha to ya sai ya zo da kwatankwacin haka kun san su akwai wancan suna yin haya amma ba haya ba sai dai jinga eh, jinga shine ya hada magana wani ne zaka baki dabbobi kaman guda goma ka ce ya kula maka da su na tsawon shekara guda idan ya yi kiwo to za ka ba shi abu kaza ya halatta to ana cikin haka sai guda ɗaya ko guda biyu sai suka mutu to wannan yarjejeniyar da kai bata lalace ba sai ka kawo tikitin in kuma ba haka ba to ka haƙura amma shi ba abin da zai ragu a cikin mai eh, a cikin albashinsa wa man tira tira'an madmuna duk wanda ya dauki hayan abin lamuni ko wani iri ne fa mata dabba sai mutu sai dabba ta mutu falya ta bi gairiha to sai yazo da waninta kamar yadda muka yi bayani ka dauki mota ko ofi ka tafi da ita gada sai kana son ka tafi ningi mota sai ta baki a gada to wanda ya baka wannan hayan motar sai ya canza maka mota shine zai karbi kudin ka gaba daya wa man ma'unan duk wanda ya dauki hayan abin aro au gaira ko waninsa sai wannan abu ya lalace fala da mana alaihi fi halakihi biyade to babu lamuni a kansa babu biya a kansa idan wannan abu ya halaka a hannunsa wa huwa musaddaqun za a gaggata ki illa an ya tabayyana kadhibu sai idan karyansa ta bayyana to wannan eh ko mun dallake ne to in mata arraqib idan wanda yake hawan abin haya ya mutu lanyan fasikil khira wato hayan bai bude ba eh, wato bai lalace ba sai a samu wani wanda zai ci gaba eh, a can baya kuma ya ambaci idan abin hawan ya mutu wale ya taru makanahu gaira to sai su sanya wani a madadinsa to tunda maganan haya ne wa maliktara ma'unan duk wanda ya hayan abin aro kamar gatari ko ko ainihin wuka au gaira ko wani safala da mana alai sai abin ya bata ko ya lalace to ba zai biya ba fi halakihi biyadi idan ya lalace a hannunsa wa huwa musaddaqun za a gaskata shi illa an yatabayyana kadhibu sai dai idan karyansa ta bayyana ko mota ce duk abin da ka dauki haya sai abin ya lalace to ba kai zaka biya ba sai dai idan akwai sukacinka Daidai dai akwai sukacinka ina fata an gani to daga nan ne zai dora mana abubuwan da ake biya shi yasa zai ambace Wasu sunna udaminuna lima gabu alai amilu bi ajrin au bi ghairi ajrin wala damana ala sahibin alhammam wala damana ala sahibin safina wala qira'a wala qira'a lahu illa ala albalaghi Sosai kuma ya shigar da maganan daukar lamuni wani abu ne wanda in ya shiga hannunka ka lalata ki za ka biya wanne ne ba za ka biya ba daga cikin wanda ba za ka biya ba ka dauki hayan abu kafin a je wajen sai abin ya lalace to ba za ka biya ba amma sai dai za a yi bincike idan an samu akwai sakacinka misali lokacin da ka zo ka dauki mota babu mai a ciki ka je ka ta taka ta ko babu ruwa an ce ka sa ruwa a ciki ko kuma kai wani abu wanda ya saba ka'ida sai wannan abu ya lalace ka kure maleji sai wannan abu ya lalace to za ka biya saboda haka kwararru su ne za a samu su za su yi hukunci lokacin da rikici ya kaure wannan ana son a gwada mana cewa duk abin da ka ɗauki hayansa to fa kai an amince maka karkai ha'inci ka yi kokari ka kula wa mai abu da abinsa wannan sai tuna mun yan ataba warai da gaske yan ataba mutane za su sai baburan su su ba da yan ataba su ringa kawo musu balan abu kaza kaza kaza lokacin da aka zo aka yi in aka yi zaɓe ko menene sai su zo su shiga aloba ba za su faɗa maka ba aloba ba za su faɗa maka ba wani zai je cire falantan wani ma da falantan zai zo ya murɗa ta ya murɗa yadda za a ta yadda ita wato a matsa mata fiye da ka'ida wanda kuma dole wani abu zai lalace cikin amma in ba zai faɗa maka ba shiru zai sai in an samu wani wata matsala na clutch ko menene sai ce maka ya abu kaza ya mutu ya canza alhali ya je ya aloba ko kuma ya je inda bai dace ya je ba ko ya bi inda bai dace a bi ba sun za a iya sa kayoyi a waɗansu hanyoyi ko kuma kusa saboda ana son a rage gudun mutane ko irin wannan abu amma ki idan ya zuwa akwai yadda su suke yi sai su ta hawa da gudu wannan ko yana kashe mashin. to duk mutumin da yake in nasa ne ba zai haka ba sai na wani shine zai yi haka shi ma zalunci ne annabi ya riga ya yi bayani ya ce ran tashin kiyama sai an tuhume ka kan wannan kuma masu ilimin psychologic abin nan na zamani masu ilimin halayyar mutane su ne masu sociologist kenan sun ce duk mutumin da yake yanzu a gidanka za a ce ga kununan ga bokiti na ko kuma kwano na shuga idan ka zo ɗiba za ka ɗibi cokali uku sai aka gayyace ka misali gidan shafa da kaje gidan shafa sai aka kawo kunun gyada lafiyayyen kunun gyada kana taba sai ka ji babu suga sai ce ya yi haka sai ya ce ya ni ban damu da suga ba ba na sha da suga ke sa amma duk wanda yake son suga za a kawo sai aka kawo buhun suga sai aka ajiye eh, tun da shafa ne da aka kawo buhun suga aka ajiye to a ka'ida a hankalce normal yadda ka saba sawa a gidanka haka ba ka san ko ba ka bane amma da yake ya ga gidan shafa ne kuma buhun shuga aka kawo kawai da ya kamfaci cokali ya yi sai da ya yi biyar lafiyayyu to yan sociology suka ce wannan mutumi wannan da kuke gani baya da gaskiya wallahi ko shugabanci kuka baki zalunci zai yi warai da gaske don yana da son kai ko shugabanci kuka ba ki zalunci zai yi mutum zai zo ya samo ya sayo koyinsa kullum ana dan soya masa guda biyu zai tafi koyarwarsa a firamare su kulkowa islamiyya amma da yake shafa ne ya saukar da shi da safe za a yi breakfast ya kace koyi nawa zai ce bakwai da ya kai baka sani ba in ka ci koyi bakwai sun ce duk koyi idan za ka ci lokaci guda tsanani kar ya wuce uku amma biyu kawai za ka ci in ya wuce haka duk abin da ka tsora kai ba mai amfani ba ne kullum kana cin guda biyu amma saboda ka ji duke yi shafa ne bakwai to wannan ya gwada duran da aka baka shugabanci ba za ka yi adalci ba wato in ka gaban zaɓar na za ka yi ina fata an gane to Allah kyauta saboda haka duk wanda aka baki hayan abu ya san ba nasa bane idan ya kula da wannan abu in ya kula da shi to yana da gaskiya kuma ko da an samu matsala ba za a tuhume shi ba amma in yayi yi sakaci ya bata kuma ya ce a kawo masa wani to za a tuhume shi akan wannan sai ya biya da sauran mutanen da za mu ambace su a darasinmu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh